bayanai yana cin karo da juna dangane da yanayin da wannan matashi nuruddin aliyo ya rasu inda wasu ke cewa a lokacin da jami'an tsaro suka furtumi motar ɗaliban ne ɗaya daga cikinsu ya buɗe wuta yayin da wasu majiyoyi ke cewa wani jami'in da ke gadi a gidan wani minista ne ya aikata kisan wannan ya sa alkali mai shigar da kara procureur de la republique sha'ibu musa kiran taron manema labarai tun da abin ya faru muka turawa polisai wanda kowa ya san da sun kware wajen bincike yan feji sun je sun ɗauki wannan haraka sun fara bincike cikin binciken da suka yi mun gane da wani abu wannan yara su shidda ne namiji hudu da mace biyu 'yan mata biyu motar nan mercedes ce kuma vitar ɗin eh, irin wannan bakaken madubbai gare ta ba a maganin wa'anda ke ciki sun taso da gudu sun shigo cikin wata kwana cikin kwanan nan da ka shige ta kuma gak kana hada gidan wani mutum wanda akwai jami'an tsaro wanda ke gadin gidan shi to kaga cikin irin wanga yanayi da muke ciki na wannan ta'addanci kai jami'an tsaro kaga mota ta shigo cikin ku da gudu kasan irin wannan nan da nan ne an samu aikin ashan sun yi kokari su tsaye da mota mota ba ta tsaya ba sai akwai wani cikin masu gadin ya sa bindiga ya yi halbi Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN wacce ta gudanar da taron gaugawa a sanadiyar faruwar wannan al'amari ta bayyana takaicinta kan yadda kisan ɗalibai ya zama ruwan dare a nan Nishar. Hassan Efred shine kakakin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Ba za mu yarda ba a turbuɗe shi ba a yi bincike mai zirhi ba don saboda a san menene ya wakana su wane ne adda su ciki bai kamata ba duk shekara biyu shekara uku a kashe dan makaranta kenan ya kamata a yi hukunci daidai wa daida kuma yadda gaskiya ka a zo a sa siyasa a sorai babban mai shigar da kara ya ce ba za su yi kasa a guyo ba wajen gudanar da binciken Allah ya gama shi da rahama su kuma Allah ya ba su hakuri eh, wajen ɗalibai su ma ka san ai duk wanda ya rasa nashi bakin abin da ake mashi sai ke a bashi hakuri a mai ta'aziyya kuma wannan mamaci a mashi addu'a shine muke fata na biyu jawabin da nake so musu su yarda akwai shari'a su yarda da shari'a za ta aikinta kai tsaye aka kwatanta mu wanda ya halbin sai muka ba da umarni muka ce a sabke shi da aiki a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi su gurfanar da shi kahin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa a yi bincike mai kyau cikin adalci a kawo kuma ga matakan da za mu ɗauka. wani al'amari na kisan ɗalibi nuruddin aliyu na wakana ne a wani lokacin da ƙungiyar ɗalibai ke addu'o'in tunawa da wasu 'ya'yanta uku da jami'an tsaro suka bindige a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar tara ga watan fabrairun 1990 inda a yau laraba 16 ga watan fabrairu ɗaruruwan ɗalibai suka ziyarci makwantan waɗannan mamata da ke makabartar yantala ta birnin yamai suna masu jaddada ci gaba da gwagwarmayar ganin an hukunta dukkan masu hannu a kisan abokansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.